قال ذكر الأعمش عن حديث عن قوة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قوة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت قال أبو داود هكذا رواه ذلك وعبد الحميد الحكماني عن سليمان الأعرج ما أقول الاتفاق بالكتب والقرآن bayan da magana game da alwala idan mutum ya sumbaci mata shi sun zai alwala magana ko wani ba da yana magana ne akan saka mata yana kare alwala ko ya kare alwala ya kawo na cikin umar mu'ayyana aisha radiyallahu anha wa ba a tasirin da da yake cewa kowa ya ce karfa da aisha yake cewa abbala da a shi sallallahu alaihi wa sallam abbala da masu min nisa'i cewa annabi da alaihi wa sallam ya kunjoci ɗaya daga cikin mata ta kuma awaya ta salati sannan ya fita zuwa masallaci zuwa wani sallah wa lam yatawaffa bi ma'rama قال عمر وقلت لها ce يدل عنك هو يتذكر ما ام المؤمنين shawarar. da ya fi sun bauta da wani mace ba to ba su ta fi dai sai da ya zuwa nan za mu kawo ƙarshen hadisi ta fi da yake mutarar da tsaya wani mutarar kuma mutarar da tsaya wani yake mutarar da suna magana ne game da hannun suna sai ya su bauce da daga cikin matan sa da ya abu kuma wani ya kawo ishari ya kawo yi ayyukan malamai shin ta mace yana kai a wannan ya kai a wannan

سورة الموجة لما نجي إن شاء الله إن كنت أسم بشيء سيئة كما جدا يأتي من أولاد فتكوية kuma wannan kusan shi ne kawai mafi karfi akwai wani abu imam malik wanda yake riwaya ne ma muhammad cewa idan an kusa kalima ce da shawara a wannan takari idan kun ba shawara a kuma cewa a wannan takari ba amma dai mutum ba yana gurin ba babu abin da zai sa ce a wannan takari ba da wani abu ya san lokacin da mutum ya kuma ta da wasiya ta bai ko na a wannan shi a wannan رحمه الله الشمل والبلاغة kowa na yi ya sha kowa ya kowa yi wani kowa ne kowa kowa da zuwa sha kowa yi ke zuwa da akwai za mu cewa wannan kowa ne malamai ya kowa da zuwa ne wanda ya sha da zuwa ya yi kuma kusa da mutum suka bayan mutum to a hawa musa ne ba kowa da zuwa ne kowa ne a yi mutane mutane kowa kuma ne ba ka sani ba ko da ke zuwa da kuma yi wannan hadisi ya san da yi amma wani bai a cikin fahimtar shi za mu yi da baya imam abu ya wani tsari ne kawai baya kuma na da hadisi za mu yi gani wani kowa ne a ciki. حدثنا الوالد بن مخلد الطلقاني حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الاعمش قال حدثنا اصحاب لنا عن قوه المضل عن عائشه رضي الله عنها في هذا الحديث قال أبو داود قال يحيى بن معين القطان لرجل اكفي أني أن هذين أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حديث وحديثه في هذا الإسناد في المتحاور أنها في كل صلاة قال يحيى تلك أنهما شبه لا شك قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب حبيب الا ان روي المذنب المذنب يعني لم يحدثكم عن بن الزبير بالشيء قال ابو داود وقد روى حمزه السجاد عن حبيب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها حديثا صحيحا يوسف قال حدثنا عبد الرحمن يعني مسلم والقراء قال حدثنا أمل قال أخبرنا أصحاب لنا عن قوة المدني إن يكون شريف ولا قوة المدني أن عائشة من هذا الحديث اللهم إنسان يشتري أكو حجاج يريد لله كل يمكنش أما يقول المدني ثم يا عمل يشي أخبرنا أصحاب لنا وسمعت عليكم سبحانه وتعالى ولم يكن عليه dan shi ta ka tsira na yi ba wani tunani ta wani tunani da kuma ko yi wani bai yi tun daga cikin cikin tunani shi akwai akwai nufa wanda yake ba san kowanne bane saboda haka sai zan ce wannan tun da a amana mun san gaba ya ya yi wannan hadisi mun da duka ne sai kan ce babban hujja cewa kowa anan ko wata mun da ne mun ji da ko قال أبو داود وقال يسوع الشيخ قال يا أبي سعيد الغفار يا رجلي يا رجل da الغفار wajen imam ma zuwa da wata ne na cikin yin malaman da wata ne amma ya cikin wanda suke sa da shan biyu cikin su abin da shan biyu duka abin da zai duka akwai masu saka saka to shi na cikin almutashan biyu ce cewa ihtihadi ne da ke zuwa wani mutum ihtihadi ne ka yi ka ya gare ni ka ce ka ki gare ni na rayu ya alhadi da la'ama shahara alhadi cewa ina guda biyu ya rufe wannan hadisi da wata da la'ama shahara hadisi da la'ama وأجيبه بهذا الإسناد فمن حديث الأعمش ومن إسناد أعمش عن عن حديث بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة يشير إلى الولادين حديث يشبه جثها رغم أنها تتوقع لكل سنة حديث لا يخشى من ستها وسنة سنة سنة ولا كل سنة قال يا ابن احتئالي أنهما شد ولا شد يشبه الرجل ويشبه كل من الناس وتبقين وتتجاهل للمتاشمات الأكشية وتأسيس الناس

bai da san nashi ko yana da sama ko bai da ko yana da sama bai a ah, kuma idan a kan cewa wani wata mudani ne ayyuka ko akwai wani sun ƙarar bayani da ƙara a gudanar وهو على التوحيد أو ذلك سفيان بن سعيد الثوري قال شرط الثوري شرعنا حدثنا da إلا هو المدن يعني لم تأثرتم على كرة من سبع الشيء شرع kolega daga ofis ne su ne ake ya wai ko ya wai ne daga wa daga ofis mutane ina da aka gane ya wai za a yi mana rashi a kan ɗaliban shi mun ci cikin ɗaliban shi ya ce a inda hadisi ne a inda ya zama su rabar ya zama su yi da gaba ya zama su nuna ya zama su kome ba daga kowa a ilu zuwa ala gudaru wa kare an da su a an haɗe an kowa ta ne zuwa ya an aje da hadisan sahiya ita kuma ke shi kan ya tsaye wani yanzu ya ce shi kan hamza a zayya ya zo wani hadisi daga hadisi an kowa ibn Zubair an tashi da hadisin sahiha sai ga ruwa ya tabbata ko ya tabbata mana cewa ne ya tabbata mana cewa hadisi ne a kitabu yana yawan ruwaya da ruwa da Zubair mun ga yau to ya yanzu guda biyu kuma ne su albashi ne da kuma su ibn Zubair da kuma su ne albashi ne sannan kuma dukkan su mallamawa ne hadisi ne a kitabu sai da da mun gane wani ne cikin wannan isna'il dole kuma fito su a ra'ayin daban wani ba wannan ba na farko wannan hadisi ya zo a cikin musa imam ahmad haka ya zo a cikin imam nasai dukkanin da sun ce kowa sun ce ibn zubair kuma yadda ko sun ce ibn zubair za su yi mun ga ne cewa an ta ce da wani gina na kowa sun ne na ne kowa ne ko ibn zubair ne kai da sun ko ibn zubair shi ne ke shi ne ke da a ga a ga wannan magana domin da sun an ta ne ina ga ibn zubair yana fara kuma shi ne ka hadisi ne gare na yi magana shi mutum ko kuwa yi da kuwa yana wani hadisi da gare sa mun da kuma da shi kuwa yana wani hadisi da gare sa mun da ya rabe ma wannan marasa wannan ne ka bai da nasara bai da nasara da cewa shi dan dan da ne wanda ya gina shiga cikin sirri ne wanda ya gina da cikin da ya gina da shi da wanda suka rabu a gare shi alaƙar halin wata yi wata imam Muhammad da yi wata imam yi suna fara tabbatar da cewa kowa ya ce da gare za mu kula da wannan riwaya da Allah ya kawo wa da Ahmad don ya kawo da wani mutane da masu nan ba sai shiga da suna da da bayan ya za a ba wani tunani haka da kuma a wani bin da fara kan gwamna shi ne wannan babban tulala an zai ila an su ko an kai sai ke masa ruwa shi ya kawo haka ba shi wasu sai lafiya wanda ba wanda shi ke masa haka da da باب الوضوء من مسجد الحرم حدثنا عبد الله بن منذر عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروه يقول دخلت على مروان بن الحكم قال كان ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مسح الذكر فقال هو ما علمت ذلك فقال مروان اخبرتني اخرى بن صفوان أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات ذكره فليتوضأ إمام أبو داود يتكلم في الجنة باب الوجود في مسجد الزكاة باب لو كان إلى أنواع ومن يسيء فليش أو الأشرك يقع ويشرك فيها لقاء المسجد والذي أخذ في زوجة شهادة على مواد الحكم ناس إلى مواد الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء في مكتبة الصلاة menene da wata baya a wani da aiki wani ya da ba haka lokacin bayan magana ne haka ma ana yi wa shi a cikin sallallahu shi

Muhammad bin Hasan shi ma da wannan kan Bukhari ne kuma kan Muslim da Arab wani musulmi wa da musulmi ko da ya yi waya ya ba shi ya yi daga kusurwa ɗin sabbara shi kuma a tsarin cikin sunan suka fita mata da su ba da ɗan tsala tana tana son suka yi shiga zuwa Madina shi ko yake ne shi ne sana'arta a Makka kuma da su zama yi ma kusan haka ne haka yin kanta yau sai fata sai a ruwa bayan shi ko da kanta mutane a bisan alaihi wasallam wa ya mawa ana wa ba da yake jira inda Allah sauran kusan su ya kuwa a wani ne wani ya gaya sabida ya so mana ne ga a ruwa wanda aya da yake da shi ke wala da shi ne ruwa sai ka kuma shi da ba shi shi wanda a hadisi da shi Allah sallallahu da ya samu ya samu wahayi sai mun ta da wannan da ke yi shi mun ji mun ji mai da shi ko yin shi hadisi da zai zo baya ne zai ba wannan hukunci ne kuma hukunci ne ta samu shi باب الرخصة من ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا مجاهد بن عمرو بن الحارثي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن بكر عن كيف بن غاية عن أبيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدو وقال يا نبي الله ما ترى في مكة الرجل ذكر بعد ما توضأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مكة منه أو بضعة منه قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن خير بن خلق. طيب. آه، ما 反正这些高呢，是他的生爱他这个高生活好不好？平常平常呢，的老板，哎呦哎呦，的这些人都有点了，为了。我有时候也看还有这种高啊，或者是走路，或是哪个鞋这种穿来洗，特可以让我受不了。他现在还专门干了五百多米，懂吧？走路去也走远，去走路也走远，这些都是些玩意，也是比较，也是比较困难。 ما كان تمسك وزني ذكر الله ما توضا من يكي غني فإذا من يشتغل بدل يشغل يعي ولا فقال لا تنسي من هل هو إلا صفته أولا لوجهك فقلنا إذا نسوك على شيء جدا فنسوك كل وسوك هنو وسوك وجع وسوك الكي وسوك المال يجيبه يمكن أن تبقى شيء يجيبه ba ba za ka haɗe ya kawo na ba sai ka wannan shi wannan hadisi da jin yake yasu yawan mutum a siyasa abin da yake sai mana abin da yake duniya gani lokacin da ta shi hukunci ne hukuncin ko ko ba shi ne kinka kaga shi ya ga sai shi lokacin da ta ka kunne ka ka da wani mutum shi ka ba za ka bari ta kawo na ba to wannan hadisin in ra da nan ya shi kawo wannan hadisin ba shi ya tabbata da shi ka tauna mutum ya tabbata da shi ka kai kawo na ya kai kawo mutum mutum da chúng ta đã đi chưa kuma yi wani hadisi ya gyara zai ka zauna ko na yi wani hadisi na jibo da kuma kawo na cewa an wani na ba su ne a yi da ta ka ke yi a cikin da su ta zauna ya ci a kan wata wata mata ta kaka da tsakanin su shi ne wanda ya taba da shawa to a wala ta kare wanda ya taba ba shawa a wala ta ba ta kare ba sai shi da ta da da shi ko shi ne ya ce ma ta da ba su ne ba wannan kawai ko kuma suka ne da su ne ba idan ya yi tattalin din na shaka da zance ka kai sabin ba kake yi ya karshe wannan hadisin a faru da shi ya shawara ta kare wannan shi ne da jami'a ko a kan da zuwa shi ma shi kamar yadda a cikin tamamin duniya to in mun shi wannan kawai da da shawa ina a can wani kuma ma da kuma da ta ce da a akwai suka yi da shafi shi ne ko a da shawa me yasa nan muka yi da shawa kuma yi da dalili shi a can babu da da ya bayar cewa saboda ce a kai abu na kai babu da kuɗi sai da kuma yake yake a ta a cikin da kuma shi a shawara ne kira ba ka dalili nan kuma a cikin ta kwata shi da wani saboda ne shi ne a wajen da kai saboda ka shi ne mu a cikin ne ya taɓa shawara wurin mu haka ta kai a cikin guda biyu mu yi aiki da su a cikin mu an gudanar da ce idan an samu za a yi a tsaye da shi guda biyu ne aka samu sun ma sai ma ba sun koya da yi wannan magana ma ba koya da ta nan musadda bin musaka bin musaka bin musawi al-kulli yake hadana bulad bin am al bin abdullah bin zayd bin al-hanafi al-hanafi ba da ba ba ne kada bila ne bari hadisi قال حدثنا عبد الله بن بدر ولا قال بن بدر فاكل ملاد بن عمرو سلام ملاد بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي لا قال حدثنا أي بن قال القاع أي بن قال الإمام الهدى فيه يمكن تستمر الصلاة بمبنيها للمالي قال أي بن قال في أي الإمام الهدى فيه ما تكون لا تكون هذا كيف أجل أي يمكن تستمرها للمالي يمكن تستمرها للمالي لكن الآن كل كلاب كل من جماليون إلى مقدس مقدس يقول بعد بعد أيام بعد شيء ولا شيء ما هو يقول يقول يقول هذه الشيء وهو مشابه أمثال على الكرسي كشوش تشي وكجاء الثاني وشعوبة وبقينا وجميع أغاني شيء جميع الحديث الذبي الكوفي أغاني تشي وكجاء الثاني وكجاء أن محمد كيف جاء الحق وقال أبدي من يمن يقول ويجب أن تكون تتوجه صديقي فمن كان سمع أعيان فوجوه سوى محمد ابن جابر محمد ابن جابر إنه هو أبو بكر أما الغاية تكون شيء بالتفاش الأولي في حال محمد بن جابر إن علماء الحديث يقوم كما حال عبد الله بن دنيا يقول السيد سورة الرواية التفاش الأولي لا كأسو فلا كيف إسرائيل الحديث اللي يبقى إسرائيل ولا حديث ما شكرا يقول أن أي بن قلب وليدي أي بن قلب لأن قلب علي رضي الله عنه وأرضاه باب الوضوء من دخول اليد حدثنا حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن زيد بن غالب عن ابي باسناده ومعناه وقال مصطلح ما أولادكم قول من إسلام لكم بمجي لكم لكم قول من يأتي في صلاة في سبع بغير في صلاة أو لن تكري في أن تفسد كشرة ما هو إلا الله منه ولا يسين دليل له أسفق على شيء ولا إن شاء الله ولا أسفق على شيء ولا إن شاء الله dole a cikin ranar ya yi suka sai ne ce ba kuma wasu ma ya yi suka ce wannan yana da sa yin ko yi a da bayan zai yi duk da ana cikin da su lokacin da ta fara da shi fara da shi na da da ne masu kuma ne ke cewa an wallaka da cikin mutlaka ko kuma wanda ke cewa wani wani shi kawai domin kulama suna kan wannan ko kuma wani shi wanda kan yin jeliya da shi na sun fiye da bayan wani da ka taɓa da shawa da lalle a yau na ka a yau na ka sakari ina ga an da ka dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lashi kuskure da muka yi kuma Allah ya gobe shi a cikin kasan ya gobe shi a cikin a cikin kasan a mai yi ne da yi wani manya wai sha Allah da wata da kuke cewa yana ba cikin a cikin wannan mamlaka mai albarka kafin nan kafin da kuke ya san gurati kamar yadda kuka gani kuma kamar yadda kuke da ya san gurati bayan da makarantu da wani da suke yin kama da su kuma yin su ne kusa ta da yi alƙalmi da kwai ya yi magana ya ce yadda na mutum ba mu bai ba mu bai mutane a kuri ya ce ba Allah kuma kuma ya yi yadda har da kawo ba da kafin bukari a can ke zuwa da kaga wasu da kwai ya yi irin kuma da kuma domin fari da wani abu ya kamata za mu ga mu ga mu yi abu a kan suna bai daya ni ba da wani wani ba ba ina da ni yarda in zo in buɗa ruwa ko in zana kuma kuka yarda ku ɗau ka ba ruwa ku buɗa ku zana kun kare da wani abu shi ko ya ba shi ku kuma ya ba da kuke da za a yi wani yau ya zama da a wani lokaci ne ke ba da kana Allah ya san ba ina wani ba domin ina wani domin duk wani da kuma kuma wasu wani jama'a yana da wata daraja sama da kanka da kai a cikin su a da ba a kuma ya kamata da na su da rashin zuwa ga rasunka ko kai da ba ka shi ka tara kana so da yi su da garin su zai yayi ne wurin su da ruwa kana da yin ala so da suka daidai abin ya yi ya ko da ya ko ina fata ma wannan yi da ba a zama a ga shi ana so المسلمين والمسلمات في المسلمين بالإمام الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina cikin da akwai ciki da annashuwa akwai ana da wasan fuskoki masu alaƙa da hannun da cike da su ana wani da tayar da fuskoki da suke yin misalin shaida ana da su a kan duka da nau'uka ana da kan sami misalin shaida da ana da karatu ana wani da sanya albarka a wani yanzu wanda ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda kuma ake bayani na cikin duka daga ɗan a abokin mu ana jabir wanda gaskiya tsakanin da Allah na ji farin ciki da ba zai mu shi ba saboda shi zuwa na yi cewa yana so mutum kawo ziyara ɗaya daga cikin majalisi kana ah, darasi duk da yake sauki ɗaya daga cikin na amana da aka ba mu madina wanda a shekarun da aka da muka yi shi ne wato kasan ana ba da cikin sarki kuma ana yi muku yau da wanda ya karasa wanda ya haka wani kuke kuka su yi kuma an kuka yi da kuka mutu biyu wani yi kuma kuma kuma su gane da wani ne shi na ana kuma da wani don su da wani sun kake cewa yau da mutane a samu ransu da za su zo su su je su fahimci ilimi na addinin musulunci kuma su je su yaɗa shi ga mutane su wannan shi ne moto wato shi ne shi'arin jami'ar islamiyya mutum ya koma gida kuma ya yaɗa abin da ya sani duk da yadda zai ce ba ya ce ta yi mutu da ya da shi kuma muna da a gaban الشيخ عبد المحسن العقاب رجل زيد في سنة وتعودنا يقرأ كتب علينا الحسن وأنا أعلم أن هذا الزيد لا يعلمنا يقول كل شيء ما أنا أعطاه ne ji ce da wani da cikin almajiransa ne ma da ma kuma yana zama a ta ba ya sa da zai zo yana yaɗa ilimin sa da iya wannan ba karamin aikin albasa ba ina ganin cewa wannan amana ce kullum zai ne koya masa ba kuma ne ne ko kan ya yara zuwa gida inda Allah ya ce tafi kawai ya san wannan wani alheri ke zama yana yaduwa daga wuri zuwa wuri kuma daga mutum zuwa mutum da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yubanni alhamu min kudin rayuwa wanda yi na da cikar wannan bayan to Allah ba kuma ke bayar da albarka gare shi ya fara mishi fahimta da kuma hakuri ita zuwa ya ga kan taɓa shi shi ma ya ga abu da ma Allah ya yi maka ya ga ya yi maka ya ga inda zai fito an fi fito shi ba zai fito sana da Allah ya yi maka ya ga kan taɓa shi ba ko ya ga ba ta ɗaya da mutum ya shi ba ina ya sa abin da mun ne za mu bari mu yi ba amma suna Allah ta shi da kansu ma yana da jiya saboda da ya ya mutu ba abin da zan yi kawai tambayi gare shi a kai amma ni na da cewa a yanzu kuma fadawa ishan zai yi magana da kuma da irin yi magana a kan cikin magana shi a kawo wanda ya shi na yi sai yau da yana cewa a cikin a abin nan abin a kuma da kuma cewa in zai mutum ya wuce a ce ya sake a ranar ba. Domin a wajen kuma da ya yi ya a مسلم عشان تشير على القرآن هذا آية تكتب وفيه ثم بيان فيكفي فقد الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وكل العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا عارف الشتاء يكون دايما مسؤولية من لسان غير السعادة إذا يصير فلا لا يعمل إليه ويجي ولا عن فلا ما يقول هو المسؤول عن المسلمين. من نعم صلى الله عليه وسلم في كسوة سوري أبو هريرة من أسلم بالله الذكر من هذا الأسماء سنة الترمذي من ألف فريقا يلتمس فيه علما سحر الله فيه فريقا من الجنة وأنت تلك يا نبي يشعر وسعدنا ويمكنني وأنا يصلي وعمل تمنى وكلمة لا يمكنني على يصلي وعمل عن يسوع الجنة sannan kuma da ana da kuma shi da cewa wanda mala'ika da tabawu an yi hada an fara da shi da yake mala'ika mala'ika ku shi a su da yi ni ka ko ku ta da da wannan akan hukuncin mala'ika ta ke tafiya ba ka da su da wannan su haka manzo Allah ta da shi suna kan hukuncin su sai yadda yi da yana tafiya saboda yi ta ko suna kaunar wannan aikin shi na alƙalbar suna cikin muzalar sirra yake cewa wa inda zuwa ba a wani a wani da biya malamai suke mana da annabawa saboda annabawa ba su zan kare kuɗi ba abin da suka bari shi ne ilimi ma a ƙasar maka asara alhamdulillah ba su bari ba shi ne da ya ba shi da mu da yawa. Kuma yake cewa bambanci da ke tsakanin malami دعاهم ما لم يشرع به وبين في شهاده لا تعلم يديه ولم تزوج مسلم انا فهو عابد وهو يجب وبين ومعبد على شيء وشيء ومع وتتابع الارض يجب وبين شيء يجب مكان ولا يجب ان يشرع ولا يجب ان يشرع يجب وبين شيء يجب مكان لي لوجود يجب وجه كان شيء فيه كفضلي على النار هذا هو الشيء هذا هذا هذا ولم تكن هنا معه Allah ya wani abu su kanin da suke kai ana abin da yake ke da yake da yiwa a zai shi da ta shi ne ilimi ɗaya da suka wani da ƙara masa ci da ƙara masa albarka da ƙara masa kuma sanyawa ma'aboci da ke neman ilimi da wani ilimi ya ce a bani shi ne al'adar ma'aboci shi ne mutum da wani da ladabi mutum da wani da ladabi kowane abu da za a ɗauki nema a duniya a yi akwai lalacin hanyar da ake neman ta kuma ita ta da zai shi kan ke bayan na ku zuri malamai suna ba da zaɓi da cewa saboda da zaɓi cewa lalaci suka ce sai mutum ya koyi lalaci ma a cikin ke koyi ilimi haka a kwaso kamar da ba shi ne ta fara ba sai lalaci kuma ba ma da kuma a ba su ke da ba shi ne ma suna ta ariya a madina sai suna da kankani yaro amma da zai kamata yaro suna da shekara shida ko kuma zai kamata yaro sai su je ka kuma sai su wanda kuma ya sa a rabi'a ko kuma a jira da rahman kabu sai su je ka ta ce wa kullum adadin kuma san ki wa la ta kullu ilmi ba sai je ka kwaso ladabi da nutsuwa a wurin malami kar ka yi ilmi sai ka fara koyo ladabi ne sai ka zama sai ya ba da ke magana ya ɗalibai su ka ladabi za su zanta da shi a cikin shi zai magana da yake yi ina yi mata ni da jikunsa da mu'amalarsa da sauran yadda yake magana da mutane ya bambanta da yadda jahili ke yi sannan su kuma da yadda suna magana da malam ya bambanta da yadda suke magana da sauran mutane haka kuma suna mu'amala sai da ke da koyo wannan kullum ya ta da daga cikin da ke mata a kan da yanzu da koyo sai ce na koyo in za a da yadda ya a yi in mutum zai ya bayar da wani alama a wajen mana amma ya mutu sai haka ba shi abin da ya ji ya ji ta da ba idan malamin ya nuna ya nuna shi ba zai yi buru ko ta yi da yi magana ya yi ta ba shi ne lokacin wani ba da ta wasu ne in ya gama sai ya ba da ya gaba ba ta yi suna haka yadda za ta goyi wani biyu to amma ubangiji ya ce ba ta ba da wani kuma ba yi karɓa sai ana kuma wani ke zuciya suka ce na tabbatar tun da ka kuma lalaci ne kuma akwai wani kuma abu da ilimi da Allah ya ka samu sauka sai suka ce a ilimi ba akwai wani da ka samu sai ce a kan kuma ilimi sai akwai da yawa duk a jikin ka ya shi imam malik ya ka kayi ya ji akwai abu da Allah ya ka shi da bi a ya ka tun da ganin bai fara zuwa shi ta yi da tsoro da lalaci sun je wanda su gaba biya haka ce wanda su Allah ya ba shi kyauta saboda ya samu dalili عمله ولم يجرب في تكتيك فيما تسجيل الله بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا فقال لأهله كتب إني أتت نارا لعلي آتيكم منها بفضل أو أتلو على النبي فلما أتاها نجي إلى موسى إني أنا رسول فاطلع عليك إنك الوالد قد الجمعة الرجل الآن يسوع أهل موسى ولا يكلاش lokacin yana da kira shi da iyalan da Allah ya kiraye shi Allah ya kira ka sai ya zo sai Allah ya ce maka ina na alai yana da farko magana da Allah ya fara maka sai ya ce maka in yi na da mutuka ni ne ubangiji yanzu sauki ubangiji da kake yi Ibadar da in a ce wani da shi an da bawa Allah, ita irin ba za ta misali na ba. shi yanzu a shi Allah ya kira shi shi magana Allah bai ke yi da kama ma su ta yi ma. ba za a ce ke ba Allah ne ya kawo shi ya kawo a yau da yi ba kawai kuma shi sauki ku ba shi sauki ba ha sai ya ce mata in yi ana ku ka yi ne wani shi ya ce mana sai aka ba shi ba ba na ana da shi ya ka muka in ka da ba da ba da shi zuwa kana wani yi ne da shi me ya ka ba da shi ladu sai ya shirya da mutu da aka ce maka inna ni ana Allah la ilaha illa ana abduki wa abdu salata miki sai ya shirya da kamita da sai aka ce maka ni ne Allah wanda babu abun da cancanta a gona wa ilmi don haka da kuma kare da ki wa abdu salata a ga sallah alhamdu islam da kuma da kuma sai aka kamu na da da da da ba da ba يقول لك لا يجب على الساعات ولا على اليوم وما تعالى صلى الله عليه وسلم لكن يجب حديث في تعالى في الكتاب والقران وعلى الشفاعة عليه السؤال من حقيقة الحياة الجنة يأتي بمقاطعة كمال أصل التعبد الحق فنقوى نقوى بالتالي مرة رحمة الله يوجد في السلامة على البنك malamansu za ka ga cewa suna da wani abin da gani wanda ke mura kuma dukkan malaman su yi kokarin tabbatar da cewa wani da su ya zama wajen da shi na gani shi ka wani imam maliki saboda tasirin da ya samu wanda da ɗari ya da ake misali wajen ladabi kwarai da gaske baya wani a wani shi wata rana wani ya tashi ko tambaya sai ka tashi tambayar da ya kamata ka gaya mu malam kafin a ce ka tambaye shi kuma wani ya zai tambayi imam malik ya ce masa ubangiji ya ce mana a cikin alkur'ani cewa ar-rahmanu 'ala al'arshi tawa ya daidaita mu da al'arshi sai ce kai fattawa ya ne ubangiji zai daidaita imam malik da zai bashi ya ce da shi a yi wa ma'ruf wa ilmu majhul والإمام في رواية والسؤال عنه بدعة لشعب دون بدعة أقول لك رواية بلاد دون بدعة شايف رواية أنا في هذه بدعة مع ذلك هذه بدعة وكما على بدعة لا تنشأ على تشيء الاستواء ويبقى تنشأ حديث أنت على هذه البدعة ويتم الوجود أما يلا شكون ما يتم saboda ubangiji mana wasu da su yau da kare shi shai da wani kuma da su na ka yi imani da shi a hakika yana amma ko ba za ka kai da ba idan hakika za mu suna wata ba shi a yi imani da abin da shi hakika yana amma kuma a kowa za mu ubangiji ke kiyaye sai dai kada wani imani da shi ba. amma ka yi imani da shi ko wajibi ne wasu ba za mu biya amma kuma wani malamanmu da su malamanmu wurin malaman su ke su wurin malaman mazari a tsaya da sana ita a yau ba ta da kuma ya tambaya ita ya haka a tambaya da akwai suka bai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'anan na ya ce ya ne da ke fitowa ya ce kuma ka wannan biya ya ce duk da wannan bai da ladabi ya ce a fita da shi cikin ƙarfi su kama su ne da shi ya ta kuma ba a da mutum ya ce ba ta ya kuma aiki da gama haka da wani ya ce ba

kowace sarrafa ya kamata san da wata tafiya a cikin zama a ɗauko a a ɗauko a cikin duk abin da yake da kyau a ɗauko ka fi da shi ne ko sai a a a suna ita ce suna ita ce ya kamata da wata almajiran malaman fiye a sun fi almajiran malaman suna da kowane sarrafa ya fata mu karɓo wannan wannan laifi da mana su ko su ta da biyar mu sai a suna hawo ne kuma suna wani da ne wani da ne ya kamata gaskiya ya zama ana hawa da kuri ya kamata malami shi ke cikakken da shi na cewa zai yi karatu da shi kuma karatu da ramar da ya yaya da ramar da ta da karatu da ramar da ya wanda ta ta yi duk kuma da ramar da zai zai malami a kan duka a kan da amma da mutum ya kamata wanda zai zama da cikin abinda za ta kula da shi ke zama zai yi ya kara kyau kuma zama zai yi ya kara alaƙa abin da ya kara alaƙa cikin kafin ya kara alaƙa wanda ba kuma ya kara alaƙa a cikin yau kuma ana kuma ya ta abin da muke karantawa ya zama dole a gare da ba mutu a ba kuma ya kara a cikin rahama ya

وبما يشاء بذلك من بدأ السنة والجماعة ويقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أعطاك أبي وذكر الحديث السنسي سجلة الدنيا حديث حديث الجيوشي إن شاء الله بعد الله أبو طالب لازم تتحدث مثلا بالعبد ما تقول كل شيء أما إذا تجي لا تنوى تقول كل كل أسد لأنه يكفي يكفي يكفي يكفي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته آه، حديث يوم لا سنة تكون كما من جميع yanzu haka idan za mu ga fahimta abin da suka fara da abin da suka fara muku za mu gane cewa kowa ne da taimama kuma sun san idan sun samu ruwa taimama tana da amfani domin ba da amfani da sun samu ruwa ko ba haka ba ne taimama tana da sallah idan an samu ruwa a ba kuma eh, ga shi a cikin halin rashin lafiya ba a kan da zai iya mutu sai dai mana zuwa wata daya inda an kai tara mu a nan ya tara mu a gidansa gidansa nan da kwaɗa da rahmatu yi fi jannatin wa ɗaukin ala a da tsawari yawon kuma yana roƙon ku ta mula addu'a yawa da yawa musulmin mutanen talata addu'a Allah ya tsawara su a cikin Allah ya shirya musu shirye su akan musulmai Allah ya ɗaukaka musulunci akan musulmai a ko'ina Allah ya ɗaukaka a akan musulmai Allah ya ɗaukaka musulunci akan haruna a ko'ina Allah ɗaukaka musulmai a kan a kan arna Allah ɗaukaka a kan addinin arna Allah ya ɗaukaka ilimi a kan duk ilimin da Allah ya ɗaukaka ilimin musulunci a kan duk ilimin da ba ilimin musulunci ba ne Allah ya kare ana اللهم اقوى الموت الكبير يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي موت الكبير يا رب العالمين آه، اللهم لا تدع لنا ذنبا في مكان هذا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا قضيته ولا حزبا الا كسرته ولا حزبا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا جانب إلا علمت ولا بعيد إلا قربت ولا مسافر في سبيلك إلا رددت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها بنصرة منك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. kuma da zai yi jan alaƙa da kuma da kuma da shi kuma da shi a kan ƙa'idar cewa mun kwallon shi ta البنيان يشد بعض البعض هل الشاكرون ويقول الكتاب المسجد akwai sanarwa kamar haka cibiyar da'awa da zarce-zarcen musulunci na farcin ga yadda domin halartar walima da kuma bukin raba lokutuka da waɗanda suka shi nasara a gasar har hadda hadisan sallah sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda wannan cibiyar ta shirya za a yi taro kamar haka wuri agency for mass education shehu shagari da to kada ke da kofar yi da tuba na Najeriya sau lahadi sha shida ga watan biyar dubu biyu da goma da karfe goma da safe malami da gabatar da nasiha shek jabir sani shugaban imam malik islamic foundation sai malamai masu rarraba cututtuka da masu ibrahim shugaban masar sahara kuma limamin masallacin abu hurairah radiyallahu anhu sai shek abubakar jibril limamin masallacin juma'a da ke farko sai malam abubakar buhari malam cika gida dawa shugaban makarantar mahajin sarfiya sai usman jawo shugaban damar da awar islamic center sai malam abubakar na aji limamin masallacin da fi salafiya insha Allah za wannan abin da za a da zuwa a daidai wani a amsa nan wajen kofar kofar yi wannan kofar daga bangaren gabas akwai wani da ake cema agency for education a kwanar da ke shari'a na zaɓi kwanar na سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك